A yau da sahi ne za a zo a yau da maricin ne za a zo karshen karo na arba'in na kumbar kokowa ta gargajiya a Talabiri inda 'yan kokowa na doso biyu ne za su fudda sarki a tsakanin su, A jihar Tawa karo na hudu na wasannin nuna al'adun gargajiya Sarho ya soma tun ɗaya ga watan Janairu a garin Bambai. Karin bayani a cikin labarin. Gundumar Dogon Dutse a jihar Doso na fama da karamcin cimakar dabbobi a bana. Daraktan ma'aikatar kiwo ta jihar ya yi tsokaci a kai. Za ku ji cikakken bayani a cikin rahoton namu na musamman. Masu mu barkan mu da sake saduwa. yadda 'yan ta'adda 200 na Boko Haram ne sojojin ƙasar Nijar suka farma, 87 sun hallaka bindigogi masu ƙirar akat karansai da dama, fiye da harsashi 2000 na ƙira daban-daban da magunguna da dama ne sojojin suka karbe daga hannun 'yan Boko Haram kin a ranar 2 ga wannan wata. wannan kuma ya biyo bayan wani zagaye da sojojin suka yi a gabar komadugu da kogin chadi tun ranar 28 ga watan disamba da ya shige in ji wata sanarwa ta ma'aikatar ministan tsaro ta kasar niger da gidan talbijin na ƙasa ya wallafa jiya da marece sanarwar dai ta kara da cewa a bangaren jami'an tsaro babu wanda ya yi ko da ne sannan kuma ko allura ba ta ba cikin kayan aikin nasu. wato a jimilce mutum goma sha uku ne suka rasa rayukansu a ranar ɗaya zuwa wayewar biyu ga watan janairu na wannan shekara bayan da wasu mutane ɗauke da bindigogi suka faɗa ma wani gungun hulani da ke ƙauyen yurgu cikin burkina faso a nisan kilomita 200 daga arewacin wagadugu babban birnin kasar in ji rfi a yau da safe haka zalika a jiya an samu wasu an rangama daga bisani kuma jami'an tsaro sun halarci wurin domin shawukan al'amarin duk da cewa dai kura ta lafa amma jama'a na ci gaba da zaman fargaba kamar yadda rfi kintar rawaito idan dai ba ku manta ba A labarin namu na jiya mun bayyana muku cewar mutum 37 da wasu mutane dauke da bindigogi kuma sanye da kayan horota na dozu suka hallaka a ranar 1 ga watan janari a cikin ƙauyen Kulongo da ke Barkas a tsakiyar Mali. Gwamnatin ƙasar ne ƙasar ta wato Mali bayan ziyarar da wata rundunar sojojin ta kai a ƙauyen. Ya dakatar da wasu mutum bakwai wanda yake tuhuma kamar yadda shafin yanar gizo na jean Africa ya nuna a ɗazu da safe. a maraicen yau ne za a zo ƙarshen karo na arba'in na wasannin kokowa gargajiya a talabiri inda tsawon kwanaki goma 'yan kokowa tamanin da suka da daga jihohi takwas na ƙasa a cikin zumar samun takobi suka kara tsakaninsu a wasan kusa da na ƙarshe 'yan kokowa hudu na doso su ne suka kara inda biyu za su goga domin ɗaya samu takobi a kokowar ƙarshe sai dai wato masana na al'amuran kokowa sun bayyana muna tsokaci wato sun yi nasu tsokaci a game da kokowar ta ƙarshe ga kuma abin da suka bayyana ma rufai ɗanduwa ɗan jarida mai zaman kanshi a cikin firar su da bibu garba ta waya ɗazu su da safe. parler de combat Turquie dans ce genre de situation c'est exagéré. Maganar gyara a hilin da aka kai yanzu ya zan kamar wuce gona da iri domin ko an fuskanci inda 'yan kokowa hudu na yanki guda ne suka kasance cikin karo na kusa ga karshe. A cikin 'yan kokowar hudu akwai biyu da suke wa da kani ne. Kun gani idan walawalar ta ba da 'yan kokowa biyu na yanki guda ko kuma 'yan kokowa biyu wa da kani to ba ila shakka za a samu ganin sakaki na barawa ɗaya samun galaba. Na ga zubin karo na kusa ga ƙarshe na farko da aka yi. Idan kuka lura kokowa tsakanin Nura da kanan kadiri za ku gane hakika an yi sakaki inda aka barawa Nura cin galaba. Ba ni tunanin da an yi wani maguɗi Sai dai ana iya ganin da an sa sakaki don ya zanto isaka isaka ya samu takobi yau da marece. A ah, mu ci gaba dai da labarin a fannin na kokowa inda tun jiya da marici al'ummar na gaya da ke cikin jihar doso sannan kuma garin da aka haifi dan kokowar na isaka isaka da ya kada sarkin kokowa tasiu sai na zandar suke ta murna ganin cewar kokowar ta karshe za ta haɗa 'yan kokowa na jiha ɗaya cewa da dosu bayan faɗuwar da tasu na zantar yi jama'a sun yi cincirin a ma'aikatar gwamnan jiha inda firefe hamidu junga ya karbe su ka kuma ƙarin bayanin da yamma dauda hassan Wakilanmu a karo na arba'in na kwamfalar kokowar gargajiya za su yi karawa ta ƙarshe. Takobi zai zo mana jihar Doso. Shi ne yake nuna farin cikin da muke ciki, kamar yadda kuke ji al'umma suna cikin farin ciki. Kuma mun ji daɗi kwarai da gaske ganin jajircewar 'yan kokowar mu. Sannan sun ɗaukaka jihar mu sun birge al'ummar Nijar. abun farin ciki ne a gare mu. Muna jinjina musu matuƙa a game da nasarar da suka samu. wannan ci gaban jihar mu ne ci gaba al'umma ne jihar doso za ta kasance a sahun gaba sai kuma gundumar gaya tana bi mata sera au premier plan et le département de gaya en tête An soma gudanar da wasannin karshen shekara na nuna al'adun gargajiya karo na hudu a Bambai jihar Tawa a ranar ɗaya ga wannan watan na sabuwar shekara. juwa da sarho sarho dai wata husa'a ce da sarkin bambai ya kirkiro wadda kuma ta taka rawar gani sosai a wajen zamantakewa na jama'ar da ke wato rayuwa a cikin bambai inda kowace kabila ke nuna ta al'adar kamar yadda alhaji hamza bayero sarkin bambai ya shaida ma abokin aikin nam abdullahi ausuk Wanga lamari gimshiki ne na zamantakewa mun haɗu a nan Hausawa, Hulani, Bugaje, Zabarmawa, Gobirawa, Bare-bari, Arawa, Gubawa, Kabawa, Kurfayawa, dukkanmu mun game a nan don mu yi zumunci. A nan mun tattara fiye da masu garuruwa da zanguna ɗari uku sun zo nan domin sada zumunta da kuma girka sasantawa da tafiyar al'amuran zamantakewa tsakanin al'ummominsu. Wanga lamari mai lakanin sarho tamkar madubi ne na canza miyau tsakanin al'ummomin dukkan al'ummomin da ke nan za su tattaunawa tsakanin su su nuna al'adun da ke gare su wa'anda suka zamanto ababuwa ne masu amfano da nagartattun tabi'o'inmu da al'adunmu na gargajiya na dai yi buƙatar barin ku ku gani da ku tsarin sarho bambai tsawon sati guda akan wanga aji na hudu shigar shekara ta 2019 girka ko kuma in ce gaggauta girka hanyoyin faɗakarwa domin kauce ma bala'in hutar daji da kuma sanin takamaimai wuraren da makyaya suke zagaye shine jan hankalin da gamayyar ƙungiyoyin makyaya ta ƙasar nijar kafin ta yi zuwa ga gwamnati a lokacin sallar kisale da ta na ingil a jihar agadas to domin samun cikakken bayanai kan wannan kiran abokin aikin na gungun muhammad dantani ya yi fira tare da almansur muhammed magatakardar ƙungiyar ka kuma abin da ya ce mishi. Muna da wani hilin tattaunawa da muke cema ma tribune pastoral a cikin kowane yankin ƙasa. A duk lokacin da muka haɗu a wannan hili, mukan tattauna ne bisa ga al'amarin tare da makiyaya masu faɗi aji da halartar ma'aikatan bariki. Haɗa mu da wa'annan sassa daban-daban na iya ba da damar kaucewa bala'in gobarar daji ta hanyar faɗakarwa. A nan ne muke nazartawa mu ga yadda za a yi don ganin an rage yawaitar samun gobarar daji. Faɗakar Koyarwar ya waje ba a yi shi bisa kowane bangare kuma wannan aiki na wayar da kai ya waje ba gare mu mu kungiyoyi masu aiki da makiyaya to amma kuma hukumomi mafi kusa ga al'umma ya waje ba gare su su ma su yi wannan faɗakarwa ina ganin rigakafi shine mataki mafi inganci kuma hanya ta gari domin kaucewa wannan bala'i. Karon karshe na wasannin kwallon ƙafa na mata aji na farko ya wakana ji da marici a karamin filin wasa na Yamai cewa da Stade Municipal. 'Yan wasa na Yamai sun ci galaba kan na su da kwallo hudu da babu. Abokin aiki na Alhassan Kuzi Muhammadu ya halarci gurin wasan ga kuma rahoton da ya shirya mana akai. Kururuwa da farin cikin taɓin magoya bayan tawagar ƙwallon ƙafa ta matan Yame ta ɓarke a daidai lokacin da suka zura ma tawagar agadas ragar farko bayan mintuna goma sha biyar soma wasan ƙwallon. Raga guda uku da 'yan mata Yame suka zura sun biyo ne bayan hutun tsakiya. A ƙarshen karan 'yan matan tawagar Yame na da maki hudu 'yan agadas ba su da ko ɗaya. Lawan Farezo kocin tawagar 'yan agadas ya nuna cewar wannan sakamako na da nasaba ne da bambancin rashin kwarewar tawagarsa da ta yame. Ba mu da kwarewa daidai da kungiya ta yamai. Da yarda Allah kurakuran da muka samu samu gyara su nan gaba. Abdulkarim Muhammadu Gado kocin tawagar yame ya ce sakamakon bai bashi mamaki ba. Mata sun amince su yi aiki kuma suna son kwallo don haka ne a yau muka samu wannan sakamako. Mun buga wasanni na sada zumunci mun samu sakamako. Ban yi mamaki ba kasancewar samu zakara na ƙasar Nijar. A nashi ɓangare, shugaban babbar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Nijar, Kanal Manjo Jibril hima Hamidu turbar farko ce mai nuna haɓakar ƙwallon ƙafan mata a Nijar. Wannan ne karo na farko a fuskar ƙwallon ƙafa ta mata a cikin tarihin Nijar. Ina ganin akwai aiki da za mu yi na kai ga waɗanda suka tsere mana. A yau ina iya cewa an sa kai a ƙwallon ƙafa ta mata a Nijar. Karon neman aji na uku tawagar maraɗi ta ci galaba a gaban tawagar doso sai da tawagogin biyu suka zartar da hukuncin buga ƙwallo daga mai bugawa sai mai tsaron raga kamin a samu wanda ya ci nasarar. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. Adoso. Tare da Radio Fara'a. akan lamba 92 gajeren zango. Studio Kalangu. sai kuma a rahoton namu na musamman wanda ya nihi jihar doso a gundumar dogon dutse wanda a bana ma tana fama da karamcin abinci na dabbobi to domin tunkara wannan al'amarin masu ruwa da tsaki a fannin na noma da kiwo sun ba da shawarwari kan a da hankali kan kiwon gida sannan kuma a ci gaba da taimaka ma makiyaya da abincin dabbobi haka zalika su kuma makiyaya su mai da hankali kan yi ma dabbobin shaushawa a wannan lokacin na riga kan cututtuka na dabbobi abdulsalam kaza gawo daraktan ma'aikatar kiwo na dogon dutse ya ma abdulaziz danyuma karin bayani a cikin wannan rahoton A yayin da daminar shekarar bana ta kawo ƙarshe Gunduma dogon dutse an samu ƙarancin abincin dabbobi da kashi 30 cikin 100. Kamar yadda daraktan da ke kula da ma'aikatar sha'anin kiwo na gundumar dogon dutse Abdulsalam Kazagawo ya bayyana. Game da cawa, cawa lalle in ka hita cikin daji zaka gani akwai cawa. Inda cawa ta kyau ita ce cikin gonaki, gonaki wanda aka noma da wanda aka bari hutu, wannan akwai cawa sosai. tunda damana da ta huce lokacin da ruwa ya tsaya muga cawa ta kwarai birbirwa tana hitowa da karangiya wani wuri wannan abu ne na kwarai amma inda babu cawa shine hilayen kiyo inda ya kamata a ce na adda cawa na babu cawa ba komi sai garmani sai hakako amma mun gane cewa kuma itace suna na suna da kunne na kwarai a cikin gonaki wanda dalili da shi bisa shi za su samu su unhwana to yanzu game da sakamako na game da abin da ya shahi abincin bisashe mu ya bamu wajen ton 254,840 shi muka samu bana wanda ya babbanta da na bara abin ya karu bisa ga na bara bisa shanmu da agare mu idan mun ka maida su kamar ibt wani eh, lisahi ne wanda bature ya hiddo wanda ake caba akuya da rago da shanu duka sai a hiddo lisahin su muna da wajen 244 suna bukata a tsawon shekara 415 na cawa muna da dubu ɗari biyu da hamsin da hudu kenan abin da za mu ɗan mu cika shi ne wajen dubu ɗari da sittin da ɗaya wannan ke sa cewa kenan bukatunmu na cawa ba su da cika ba muna da sittin da ɗaya bisa ɗari. wani matakai ya kamata a ɗauka don tunkara wannan matsala mun ga cewa a wannan tahiya da muke kiwo yana da kyawu a ba kiwo na gari da na gewayen gari mahimmanci sosai kenan dalili da haka nan kan da gwamnati ya saba da abokan hulɗa shi su taimaka ma mutane su taimaka ma makiyaya da dusa da kuli-kuli muna jin ko wannan gami bai kamata ba a ce an kasa bayan haka nan yanzu kuma ga ya an fara hudi na bisashe hudi wannan yana sa lahiyar dabba ta tabbata dalili da haka nan muna kiran mutane da babban murya kowa ya kokari ya kai bisashen shi wajen masu hudi idan suka biyo garin su amma bisashe hudi wannan za ya tabbatar muna lahiyar bisashe a cikin gundumar ta dogon dutse rahoton namu na musamman kenan kuka saurara a yanzu yanzu da dai mun samu labarin cewa isaka isaka shi ya ɗauki takobi inda ya kada nur hassan da shi kuma muka zo karshen labaran a yanzu kuma ga musu hassan na ɗaukin labaru na sashen manci a yi saurari lafiya daga filinge zuwa agades daga tawo zuwa maradi da zandar sauraron shirye-shirye istiro kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa.